Some of the political parties and some of their candidates and some of their supporters went all out to go and intimidate some of our staff. Zargin na zuwa ne daidai lokacin da kwamishinan labaru na hukumar zaɓe Festus kowai ke cewa an samu wasu 'yan siyasa a wasu jihohi da ke amfani da 'yan banga don hargitsa zaɓe, kuma hakan nema ya sa aka soke zaɓen wasu rumfuna a jihar Abia. Dan takarar na PDP Dauda Lawal ya yi zargin APC na iya ta don kawo tarnaƙi zaɓen da yake bugun kirji shine a kan gaba. sun kira shi ofisar da ya kamata ya kawo sakamakon zaɓe suka ce za su bashi miliyan hamsin da mota ya ce ba zai amsa ba shi ma suka ce to za su kashe shi mun nemi taimako sojoji sun je sun fito da su duk da a ringizan da suka yi har yanzu da ikon Allah mu ne kan gaba Dauda Lawal zan ce ko za a yi mamaki ko ba za a yi mamaki ba ka sani fa manyan 'yan siyasar jihar Zamfara duka sun koma jam'iyya ɗaya sun koma jam'iyyar eh, APC ne a tashi gwamna matawallan muradun da shi ne a pdp din ya dawo apc saboda haka idan aka ce sun yi nasara a jihar zamfara ba za a yi mamaki ba me yasa kake cewa ku ne yan pdp za ku samu wannan nasarar ne mulki na allah ne duk alamu sun nuna cewa da ikon allah mu pdp za mu kafa gwamnati a zamfara na gode ma Allah da Allah ya tara masu wuri ɗaya. yanzu kuma Allah zai iko a kansu su san cewa ba su suke yi ba Allah ne yake yi haka hakkin al'umma ma ya ishe su shi yasa al'umma suka fito suka nuna a kan cewa sun gaji da su su bar wa'ansu kuma su yadda da ikon Allah. Na tuntubi mataimakin gwamnan Zamfara sanata Hassan da Siya Gusau wanda ke musanta hakan da zayyana cewa an gudanar da zaben cikin adalci. Kazalika PDP ce ke amfani da jami'ai don neman madafun iko ko ana ha maza ha mata. Nasiru kaya a Najeriya ban taɓa ganin inda aka yi a cakwama da sojoji ba da zaɓen soja irin zamfara. Muke da gwamnati amma ko da muka waye gari sai muka samu kanmu duk ko ina kowace mazaɓa an kai sojoji. Kai da unit inda ake hukuri a unit an kai soja. Wa'annan sojoji muka rasa inda suka fito. Kuma idan za a daka yaran APC ake ba buloli. Bilal Azim na iska wanda aka ba tashi a fuska. yaron gidana wallahi an buge shi sai da faɗi don ɗaya na APC daɗi ne yake masa yawa mu da yake al'umma mu ne ke gaban mu ba mu yi tunanin mu kawo soja ba ko ɗan sanda ya kawo sojoji yana son an shi gwamnati da ƙarfi kuma bai san ba haka ake an san gwamnati da ƙarfi ba ita da demokaradiyya ana yin ta ne ta sha'awa ta ra'ayi sau don haka wannan zancen eh, zancen ɗan zonkurege ne yake yi Da yawa da jihohi sun samu sakamakonsu inda duk jihar da gwamnati mai ci ta sha kaye aka fi samun murna da zolaya. Zaben 2023 ya fi kawo sauyi a jihohi in an kwatanta da na 2019. Nasura da Ma'ilhi kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.